Tun a jajibirin shiga da manar bana ma'aikatar hasashen yanayi ta ba da sanarwar hangoyiwar tafka ruwan sama fiye da shekarun baya a bisa la'akari da girman tasirin illolin canjin yanayi a nan nishar abinda ka iya haddasa ambaliya a wurare da dama kamar yadda bayanai ke nuna ruwan da aka tafka daga tsakiyar watan na yuli kawo yau ya janyo asarar rayukan mutane da dabbobi da dukiyoyi jihar da magaram aka bayyana a matsayin mafi fuskantar wannan bala'i inda milimita sama da 200 suka sabka a wuni guda kawai a ƙauyen hamdara a taron manema labaran da ya kira shugaban ma'aikatar agajin gaugawa direction general de la protection civile mamba a kwamitin haɗin gwiwa na kovac colonel bubakar bako ya yi ƙarin haske akan halin da ake ciki an bayi ruwa ya samu na fannar da sun kai wajen magidanci dubu biyar da su a kimanin mutum ɗan adam 48,843 suna wannan an ambaliyar ruwa ya shawa kuma inda dai bremen harkar ya ƙara ɓaci mutum 21 suka rasa rayukansu an cikin waɗannan mutum 21 akwai mutum goma da cikin ruwa ne sun ka shiga cikin tabka ne yara suna zuwa suna shiga ko ko ka zo ka tabda tabki ga yanayi yana gudu ka ce kai ba ka tsaya ka yi sarari ko da ya ƙare ƙarhi ne sai ka ce sai ka shiga. Wannan ya sa kwamitin Kovac ya soma jan hankulan al'umma da yin takatsantsan a matsayin rigakafi. Masu bulaguro, in an ka kai hanya ruwa sun ka tare a tsaya haruwa su gudana in kai jigila ne kake yi da motar ɗaukar fasanja in ka kai ga ruwa ka tsaya in mota ta kanka ce in ka kai ga ruwa ka tsaya abin da muke hwata kowa ya gane mu saki hanyar ruwa mu yi gidajenmu inda babu ruwa in ruwa sun kawo mun za su zauwa arzikinmu dukiyarmu mu jaye ta tunda kun ga bisa ma an rasa bisa da takwas. an rasa ɗakuna dubu biyar da 537. Ambaliyar ruwa wani al'amari ne da ke tsananta a kowace shekara a jamhuriyar Nijar kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashen Sahel yankin da masana suka ayyana a kan gaban mafi fama da matsalolin canjin yanayi a duniya irin su kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.